السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله تعالى ليس من حدوى babban masallacin dutse a jihar jigawa wannan safiya ta laraba takwas ga watan ramadan a shekara ta da a lissafin hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne biyar ga watan biyu a shekara ta shida. a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin kawsar sa'imin wa mauridis sabirin na malam abdallah bin eid bin umair aljarbu'i a mun fara a wancan mako da ya gabata mun fara tattaunawa kan hadisin abdullahi bin amr bin al'as ko in ce a falalar da malam ya bayyana da kuma fiƙihun da ya bayyana daga hadisin abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajiwadan nasi كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه كركشو من حديثي ما لن يتقو magana أكم يوم كرنت القرآن da fa'idarsa da kuma ya ake yi a sauka nawa ya kamata a ce mutum ya yi a watan ramadana ko a rayuwa baki ɗaya to akwai hadisin abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu ta'ala anhu da yake tambayar manzan Allah salama dangane da saukar alkur'ani ko karanta alkur'ani a kwana nawa ya kamata ya sauka ma'ana ya sauka ani daga farko har ƙarshe kamar da mu muke kiransa sauka ko yawwa annabi sallallahu alaihi ya yi masa ishara zuwa ga wata guda ya ce zai iya a ƙasa da haka Ya ce masa mako guda yawwa amma ko guda ya tsaya to shine mana ya kawo maganganun malamai akan wannan in da ba ku manta ba yawwa inda za mu tashi shine inda yace wa kana al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yastahibbu hada yastahibbu hada menene yastahibbu hada inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullah ibn Amr ibn al-As فقرأه في كل السبع ككرنت القرآن كصوتي معنا أقوت نقوانا بكوي سيسي ولا تزد على ذلك إيه، ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حق ولزورك عليك حق ولجسدك عليك حق تو كركشون من حديثي al'imam ahmad bin hanbal ya ce yawa wa kana al'imamu ahmadu rahimahullahu ta'ala ya stahibbu ma'ana saukewa a kwana bakwai saukewa a kwana bakwai na farko kace shine ne nassin manzan Allah sallallahu Alaihi da ya faɗa har ya kuma ƙara da cewa kar ka ƙara akan haka me ma'anan karka ƙara akan haka ba karka kara kwanakin ba karka ƙara karatun yadda ba zai kai kwana bakwai ba shine ma'ana eh karka gaza ka sauke a ƙasa da kwana bakwai saboda in ka sauke ƙasa da kwana bakwai to wahalar da za ka sha za ta fi wadda in iya kwana bakwai ɗin ka sauke an fahimci abin shi ne ma'ana kuma har yi masa kashedin wala ta zai ala zalika jidda da mu zo mu ji maganganun malam annawawi da Ibn hajar a kan haka zan so a ce farkon zancen zuwa ƙarshen su mun gama shi zama guda ba sai an buƙaci ƙarin zama ba amma insha Allah zan gaggauta ba tare da tsawaita wani zancen a tsakani ba insha Allah yace al'imamu ahmad bin hanbal a wurinsa mustahabbi ne mutum ya tsaya akan wannan ya sauke a kwana bakwai ne kwana bakwai sauka ɗaya sai ce liya kuna lahu khatmatun fi kulli usbu sai zama a kowane mako mutum ya sauke alkur'ani shine khatma wa amma aktsaruhu amma mafi yawansa a wurin al-Imam Ahmad kenan mafi yawa ya ce fafi shaharin to mutum ya sauke a wata daya duk wata ka karanta alkur'ani daga farko har ƙarshe to nan fa kun ga an shiga zancen ba na ramadan ba kenan ko na rayuwa eh, a rayuwarka duk wata ka sauke alkur'ani eh wannan shine daidai baka kuntata wa kanka ba kuma zaka fa'idanta sosai eh abun mamaki wani fa ba ruwansa da ƙur'anin daga ramadan sai wani ramadan mafi yawan haka muke to za mu ji wata magana a ƙarshe ba zan faɗe ta yanzu ba sai mun je ƙarshe ya ce wa amma aksaruhu Fafi fi shaharin لكونه أكثر ma wa ƙacahun Nabiyu الله عليه وسلم لعبد الله bin عمرو saboda kasancewar wannan wata guda ɗin shine mafi yawan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajiye wa shi sahabi abdullahi ibn amr ibn al-as yace masa wata guda da ya tambaye shi farkon abin da ya faɗa yace wata daya kaga wannan shine mafi yawa mafi ƙasa kuma nawa sati ɗaya. yawa sai ce kama fi hadithihi as-sabiq kamar yadda yake a hadisin sa da ya gabata haythu jaa fihi اقرأ القرآن في شهر اقرأ القرآن في شهر انت القرآن أو تهدئ سيشي وقال الإمام أحمد هل ينزل الإمام أحمد ياشي أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين يسني اتكن ابند نجي دقما لمي ما في سمع أبن ذا أتي متون a cikinsa kar ya gaza ko kar ya wuce kai bai karanta alkur'ani daga farko har ƙarshe ba yace shine kwana arba'in ma'ana a rayuwarka kada kai kwana arba'in baka sauke alkur'ani ba eh a rayuwarka ma'ana duk kwana arba'in ce ka karanta ƙur'ani daga farko har ƙarshe ma'ana ka ba shi lokaci yadda zai isa haka wani zai tambaya kwana arba'in yanzu idan ka ɗauki da za ka daure na taɓa ambata mana wannan bara ina jin anan da za ka daure kunga tsakanin kiran sallah da ta da ikama kamar da muke mu a nan masallacin a isha'i a asuba da farko ko muna ba da minti ashirin cif tsakanin kiran sallah da ta da sallah a zahar haka ko a minti sha biyar yawwa zahar minti sha biyar la'asar ma kusa da sha biyar ɗin magariba ita ce mai bakwai zuwa goma yawwa isha'i kuma minti goma sha biyar to da za ka ɗaukar wa kanka a ce ka tuna wa kanka lokacin sallah tun kafin kiran sallah ka kintsa kai alwala ana idar da kiran sallah kana masallaci kai tahiyatul masjidi kai sunan alqabliya ko ka hada da tahiyatul masjid dan in ka shigo tahiyatul na naka ta zama sunna qabliya dan tunda za ka yi tahiyatul masjidi ba sai ka ware kuma ka ƙara wata ba in dai kun gane mai nake ne kamar idan ka zo sallar asubahi ne ba ka yi raka'atai alfajiri a gida ba to ba sai ka ce ka ware ka yi tahiyatul masjidi sai kuma ka tashi ka kawo raka'atai alfajiri ba a'a wannan raka'a biyu da za ka yi kafin ka zauna ka ɗauka ita ce raka'atai alfajirin ka ba tahiyatul masjidi dama makasudin shine kar ka zauna ba kai sallah ba ko to ga wannan sallah akan ka dama ta raka'atayil fajr to ita ya kamata kai kawai sai ka zauna an fahimta ba raka a hudu za kai ba kai wannan biyu kawai sai ka zauna to abinda nake nufi me yake faruwa sautin abinin yau abin da ke so in kai gare shi shine ka yi ƙoƙari in kullum za ka karanta alƙur'ani tsakanin kiran sallah da ta da iƙama to za ka iya saukewa a ƙasa ma da kwana arba'in wannan minti goma sha biyar da minti goma da minti ashirin ku kyale shi aikinsa ku yi karatu hmm. <laughs> ko yawwa in kullum za ka amfani da wannan lokacin za ka yi mamakin yadda za ka iya sauka fiye da wato yadda kake Allah zai sa maka albarka a wannan lokacin wani malami yana cewa shi baya wani lokaci da yake warewa irin wannan kuma a hakan yana sauke alkur'ani adadi ba sau ɗaya ba a shekara wannan lokacin da kake kamar renawa don ya fi in ka ce za ka ware wani lokaci sai ka kasa samun lokaci amma wannan ɗin ya zama shi kai amfani da shi tsakanin kiran sallah da ta da ikama insha Allah ta'ala Allah zai samu albarka kuma za ka yi mamakin yadda za ka sauke alkur'ani a ciki Mi kokari don Allah mu rika gwada waɗannan abubuwa yawwa attachment ɗinmu da addinin nan da ƙur'ani da halayenmu da sauransu duk za su canza za ka yi mamakin da za ka koma mutumin kirki in kala lazanci irin waɗannan ɗabi'u da halaye da ta'adu Allah sa dace ya ce wannan maganar ya ciro ta daga almuguni wato ibn kudama ya ciro wannan magana daga al'imam ahmad bin Hambal cewa abin da ya ji shi a gun malamai shine mafi yawan kwanakin da zaka sauke qur'ani a cikin shine kwana 40 yace wa kaza qala ishaq ibn ibrahim ibn rahoya ishaq ibn ibrahim shi ma wanda daga cikin manya-manyan malamai na hadisi fuqaha ya ambata yace wala nuhibbu lirrajuli an ya'tiya alayhi أكثر من أربعين يوما ولم يقرأ القرآن يشي باما سو معنى باما جين دادي كما كشي مكروهي ني ko yawwa ba abun so bane a gunmu a ce mutum ya rayu kwana arba'in bai sauke Alƙur'ani. ba Allah sa dukanmu nan mu ɗauki wannan abun daga yau ko in muka yi nan ramadan ya wuce to a rayuwa daga shawwal ka ɗauka wa kanka kar ka bari kwanan arba'in baka karance alkur'ani daga farko har ƙarshe ba za mu iya? eh da Allah ka sa kanka wani tsari da za ka yi wannan abun za ka ji daɗin rayuwarka hmm, Allah sai maka maganganun malaman nan suna da wata albarka musamman su ba da wasa suka ɗauki addini ba ina nufin mu yanzu mun ɗauka ba amma dai ko kusa ko alama ba za a haɗa mu da su ba eh, ba za a haɗa mu da su shi yasa kullum ake son mu ɗauki abin koyin mu daga yadda suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dai ya ce mu yace ya'ni لما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو saboda abin da yazo a wasu daga cikin riwayoyin wannan hadisi na Abdullah bin Amr kama inda Abi Dawud kama da yazo a riwayar Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghayrihima da wasu wanda ba su ba annahu sa'ala an-nabiyya cewa Abdullah bin Amr bin al-As ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kam ya yaqra'ul qur'an ko kam yuqra'ul qur'an eh kam yuqra'ul qur'an a kwana nawa ya kamata mutum ya katma ya sauke alqur'ani Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi ya ce fi 40 yawman fi 40 yawman a wannan riwaya ta abu dawud da tirmidhi kamar yadda malamin ya nakalto anan shi kuma wannan riwayar abu dawud tana abuwa ƙira'atul ƙur'an wata hazibihi yawwa karatun alƙur'ani da yin hizbi hizbi a cikinsa ma'ana ka kakkasa shi gwargwadon yadda za ka riƙa karantawa eh, hizbi kowane mutum a azkar a karatun alƙur'ani yana da muhimmanci ya zama yana da Ah, wato hizbinsa da ya saba yi haka magabata suke kiransa eh hizbinsa ma'ana wani abu da kayan ka kake karantawa misali ka ɗauka wa kanka za ka tashi da daddare ka yi sallah ka yi izubi biyar izubi goma gwargwadon abin da Allah ya hore maka kullum za ka karanta wannan muraji'ar ka kenan eh, kun san akwai bambancin muraji'a tilawa kenan ka yi da ka to yi da ka an fi son sa a sallah an fi son sa a sallah yawwa saboda yana ƙara maka alaƙa da Allah da tadabburin alkur'ani a lokacin da ba abin da zai ɗauke maka hankali ka fi samun nutsuwa kana mukhataba kana magana da Allah ta'ala a sallah to sai ka rika karanta alkur'ani kana tuntuntuni akan ma'anonin wurin eh, tsoro ka tsorata ko wurin kwadaituwa ka kwadaitu wannan abin ana son yana kara mutum imani da ƙara bude masa ƙofofin kyautata aiki da alaka kuma da Allah ta'ala to ka sa wannan hizbin to shine nan yi ce wa tahzibihi wa tartilihi da kuma karatunsa to shi abin da ya shafi muraja'a sai ka yi shi a sallah Abin da ya shafi kuma wannan sauka an fi santa nazaran nazaran shi ne ka ɗauki alƙur'ani ka rike hannu ka ɗauki mushaf kana kallo kana karantawa kana samun ladan harafi kuma kana ƙoƙari? idan ka yana sabawa da rubutun kuma kana tunani akan ma'anoni hmm. shi sa yake da muhimmanci kamar da kullum malamai suke bayyanawa don Allah mu daure mu koyi alkur'anin nan musamman anoninsa wallahi hasara sai ba karama ba mutum yana jin qur'ani ko yana karanta ko bai san me ake cewa ba eh abin da ya bar shi wallahi abin da ya hasara sa ba kadan eh kuma mutum ya zauna shekara da shekaru ko ransa baya baci akan bai san me Allah yake cewa ba ga tsabar rigima muna so mu ce Allah din ya ce mu shiga cikin hukuncinsa amma ba ma fahimtar ma'anonin abin da yake faɗi a cikin alkur'ani yana da kyau don Allah a daure ba iya maganar zuwan ka wurin tafsiri ba da azumi a'a ka ware wa kanka lokaci a koyar da kai ma'anonin ko ayoyin da kake karantawa a sallah ka san me kake cewa qul a'udhu bi rabbin nas ko malikin nas ina a ce lokacin da kake karantawa kana tuna cewa wannan umarni ne Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul kace a'udhu ina neman tsari kaga cin anan kana fahimtar halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya dora shi akai yace kace ni dinnan ni mai magana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari altaji'u ina fakewa in damuwa ta same ni in matsala ta same ni da wa nake fakewa da malikin nas kul a'udhu bi rabbin nas kai farko bi rabbin nas sa ita ce malikin nas shine sarkin ta. kaga ko anan ka faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarra'a min hawlihi wa quwwatihi wa quwwatihi wa kana yaltaji'u ila Allah annabi sallallahu alaihi ya kubutar da kansa daga jin cewa shi ke wa kansa komai wannan tauhidin da ke cikin nan ya ishe ka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gun Allah yake komawa yana fakewa da Allah ubangijin mutane malikin nasu sarkin mutane ilahin nasu abun bautar mutane kaga an hada maka nan rububiyya ta shigo asma'i wa sifat ya shigo uluhiyya ta shigo kana karanta alkur'ani tauhidin kana karuwa daga me ya nemi tsari min sharri wa alwaswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasi alkhannas mai yawan buya shine shedan hmm alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sa wasu wasi a kirazan mutane minal jinnati wan nas shi wannan alwaswas din ko aljani ne ko mutum ina neman tsarin Allah daga gare shi shi yasa ake son a karanta waɗannan lokacin kwanciya din ya tafi ya barka kai bacci a nutse to yanzu dan Allah in kana karanta kula uzu kamar yadda ake faɗa da Hausa ya karanta kula uzu amma fa bai san me Allah yake cewa ba wallahi ba karamin hasara ba haka ka zo ƙul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kana jin yadda Allah ta'ala yake ba da kiyayewa da kariya da tsarewa ga halittarsa baki ɗaya kuma shine ubangijin komai da safiya da dare da komai duk shine ubangiji wannan yasa hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci sai ya karanta waɗannan surori guda biyu yana hada su tare da qul huwallahu ahad ka zo ka san ma'anar qul huwallahu ahad kana karantawa ka ji girman Allah da siffofin Allah babu haƙƙin kowa a cikin qul huwallahu ahad ka tafi tabbat yada abi lahabin ka ji matsalar alwala wal bara wanda baya san Allah ga hukuncinsa a gun Allah duk da alaƙarsa ta jini da manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya saukar da sura su kutum muna karantawa cewa ya halaka hannayensa sun halaka abin da ya mallaka ba zai masa amfani ba matarsa da take taimaka masa a kafirci da ƙin musulunci dukansu ƙarshensu wuta za a ɗaure su da igiya wadda aka yi ta daga kaba ta wutar jahannama a ce kana fahimtar wannan a lokacin da kake karantawa za ka zama wani mutum daban amma ka zo kana sallah kula a rabin falaki mai kana kallon nan kana juyawa ba zai yiwu ba wallahi ba ɗaya ba ne shi sa muna karanta labarin magabata ɗin nan za mu ga mu daban su daban eh mu daban su daban Don Allah mai ƙoƙari wannan qur'anin ya gyara mana zuciya tare da sanin ma'anan nan eh sanin ma'anan nan rashin ta ba karamar hasara bace ga mutum musulmi Allah ya tsare mu to to kunga da nake cewa ba zan tsawaita zance har mu samu damar da za mu guma wani amma gaskiya dai mu ƙara saɗin ya fi e maganar alimamun nawawi da alhafiz ibn hajar da zai taimaka mu fahimci wannan hadisin yadda ya kamata dangane da abin da ya shafi saukar alkur'ani قال ابن قدامة مال ابن قدامة يتي تأخيره أكثر من ذلك تو da نيكي cewa ku saurare mu mu je shi malam Ibn qudama yake cewa jinkirta saukar alqur'ani akthar min dalika a ce fiye da kwana 40 baka sauke alqur'ani ba yufdi ila nisyanihi zai kai ga mutum har ya manta alqur'ani wattahawuni bihi da sakaci da shi da rashin sa da girma da muhimmanci in aka ce kai kwana 40 baka sauke alqur'ani ba ba fa wai baka karanta alqur'ani ba baka sauke ba to hakika zai kai ka gani sihan kun san haddace ƙur'ani da mantawa shi kansa yana da wani hukunci na laifi akan mutum a cika haddace qur'ani fa ka manta eh ba ƙaramar matsala bace littafin Allah alaƙar ka da shi bai kamata ta zama wato sai lokacin da ka samu dama ba A'a, ka ware masa lokaci a kullum akwai abin da za ka karanta a cikinsa ma'ana barinsa har ka kai kwanan arba'in ba ka sauke ba yana sa ka manta shi ya ce wa haza idan lamya ya kullahu uzurun <coughs> wannan idan ba shi da uzuri ne fa amma ma'al uzuri fa wasi'un ullahu amma in yana da uzuri to ya halatta gare shi ma'ana ya halatta ya fi kwanan arba'in inda uzuri ma'ana kenan in ba ka da uzuri bai kamata ba ka kai kwana arba'in ba ka karanta ƙur'ani daga farkonsa har ƙarshensa da Allah ka sa ta yamce ɗinka daga yau Allah ce muke muƙalar nawawi al'imamun nawawi ke cewa kanat lissalafi adatun mukhtalifa magabata suna da al'ada mabambanciya sun bambanta wajen yadda suka fahimci da kuma yadda suke tsabbaka suke amfani da wannan hadisi a rayuwarsu wajen sauke alkur'ani ce fi ma ya ƙara'una kulla yawmin cikin abin da suke karantawa kowane yini bi hasabi ahwalihi gwargwadon halayensu wa afhamihim da fahimtarsu wa ifihim da ayyukansu ya eh, ba hana mutum aikinsa ba yawwa amma gwargwadon aiki kuma a cikinsa a yagi wani lokaci da za a karanta alkur'ani a ciki fa fakana ba abuhum yace an ruwaito daga wasu daga cikin su yahtimu alqur'ana fi kulli shahri duk wata mutum zai sauke alqur'ani wa ba'dhum fi 20 yawman wasu kwana 20 wa ba'dhum fi 10 ayyam wasu kwana 10 wa ba'dhum aw aktharuhum wasu daga cikin su ko mafi yawan su ku gane ya fito da yancan mafi yawa yace fi sab'atin kwana bakwai saboda nuna aikin su ga wannan hadisi na abdullahi bin amr bin as an gane wa kathirun minhum nan kun ga ba aksar ba kathirun minhum daga salaf kuma wannan kun ga idan mutum ba mai zazzurfan ilimi ba ba zai iya gano wannan ba domin wannan yunbi'u an anna hadha al-imam rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala tatabba'a athar as-salaf wa qara'aha wa marra biha wannan yana nuna maka cewa al'imamun nawawi da makamantansa sun karanta tarihin waɗannan magabatar da rayuwarsu da yadda suke wane yana haddace yana saukar ƙur'ani a kwana kaza wane yana a kwana kaza bibiya ce da tatabbu'i da istiqra'in ahwal yasa za su kai ga su fito da waɗannan abubuwa ɗin ba wai haka kawai ya faɗa da ka ba ya bine ta hanyar riwayoyi da aka ruwaito wasu suna saukewa a kwana kaza wasu a kwana kaza wasu a kwana kaza har ya iya ce maka waɗannan su ne aksar waɗannan kuma kasir ai ka san mutum mai dukka irin faƙihi irin annawawi ba haka kawai ya saki zancen ba e, da ilimi ya faɗi wannan abu kaga kenan wani ya nuna maka as-salaf mafi yawan su suna girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haka ya kamata mutum ya zama duk inda aka ce maka ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a kowane abu to kayi kokari ka zama tare da shi an gane wannan kuma bayan hana ka ka bi gwargwadon ayyukanka kamar yadda ya ambata gwargwadon aikinka ofis ɗinka kasuwarka hidindiminka harkar nemo wa iyali abin da za a ci wannan dukkar a fasa to a cikin hakan ka sa lokacin da za ka yi karanta alkur'ani kuma ka iya sauke shi to shi yasa yace wa kathirun minhum fi thalathati an ruwaito daga da yawa daga cikin su suna sauke qur'ani a kwana uku kai bari ku ji yace wa kathirun fi kulli yawmin wa layla akwai waɗanda ma suna da yawa su ma wanda aka ruwaito suna saukewa a dare da yini a daren da yini ma'ana dare daya yini daya yawwa a fi yawwa wa ba'dukum fi kulli layla akwai wanda ma aka ruwaito su kuma a kowane dare za su sauke alkur'ani wa ba a fil filayi a filiyau ne wallaila wasu kuma a yini daya da dare ɗaya ma salasa satamatin har uku har uku an to wasu daga cikinsu sun yi haka eh duk da eh, da magana akan ba da damar ta dabburi ba kowa zai samu wannan ba amma sai mai kuma ƙarfin hadda har yanzu Hmm. kaga mun kai baka ma haddace qur'anin ba ko da yake ba nan ba ana zancen filawa bane ana zancen karatu ne nazaran to in ko wannan zaka yi to dole zai dau maka lokaci gurgudan harshen ka gurgudan saurin karatun ka gurgudan fahimtar ka gurgudan kuma yadda kake amfani da lokacin ka yace wa ba'dhum samani khatamati kai akwai masu yi sau takwas ma a dare da yini eh dare da yini yace wa huwa aktsaru ma balagana wannan shine mafi yawan abin ban ji wani wanda yake sauke qur'ani sama da sau takwas a yini da dare ba ban ji ba wannan labarin ba in ji annawawi eh ba a ruwaito wannan ba yace wal muhtaru abin da yafi an yastakfira minhu mutun ya yawaita karatun alqur'ani ma yumkinu huddawamu alaihi gwargwadon abin da zai iya jurewa ya dawwama a kai an gane kar ka kalli sau nawa na yi amma ka kalli sau nawa zan iya wannan shine abin da ya fi inji al'imamun nan kun ga daɗin bin maganganun malamai ko ba haka maganganun malamai na sunna bibiyar maganganunsu kullum suna girmama hadisan manzan Allah sallallahu alaihi da kuma ayyukan magabata shi sa kullum muke gaya wa 'yan uwa musuluncin nan fa ba zai yiwu ba ba tare da hadisan nan da kuma yadda magabatan nan suka fahimta ba ba mu kai su tsoron Allah ba ba mu kai su sanin Qur'anin ba ba mu kai su sanin hadisan nan na manzan Allah sallallahu alaihi hibban wa tatbiqan duk ba mu kai su ba to lazimta wa kanmu fahimtar su yana taimaka mana mu yi abu yadda ya kamata in kusa karewa maganar hafiz ibn hajar ina daga ita zan kare yace fadalla kalamuhu hadha malam al-jurbu yace wannan magana ta annawawi tana nuni ala annahu la taqdira fi inda akthar al-ulama cewa agun malamai basu takaita wani adadi sau kaza da sau kaza sauka kaza zakai ba yace wa inna ma huwa bihasabin nashati wal quwwati kowa gurgudan wato karsashinsa da ƙarfinsa da lafiyarsa kenan yace wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwali wannan kuwa ya bambanta daga hali zuwa hali na mutane wal ashkhasi da kuma su mutanen kansu yawa da halin da kake ciki da halin tafiya daban halin zaman gida daban mai yawan kasuwa tafiye-tafiyen kasuwa ne da kai ko mazauni ne da sauransu duka gwargwadon wannan kuma gwargwadon al-ashkhas din da irinka mai yawan aiki malami ne mai yawan karantar da mutane darussansa suna da yawa kaga ba zai yi abin da wanda baya komai zai yi ba ko yau yana da darasi can yau yana da lecture can yana wannan duk yana dauke masa lokacin ba zai iya wannan aikin saukar ba kuma wancan ma da muhimmancin an fahimci abin kowa yayi gurgudan abin da zai iya haka ba magana ce ta alfahari ba ba magana ce ta kaza ba a'a kai abin da ka iya kuma ka dawwama a kansa ba tare da an samu futuri wato da yankewa daga wannan aiki ba yace waruya ruya mithlu hadha an al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala yace a ruwato irin wannan daga al-imam ahmad qala al-hafiz ibn hajar malam ibn hajar yake cewa wa ka annan nahya to nan nake so mu dauki fiqhun sosai na hadisin abdullah ibn amr ibn as mun hada da maganar nawawi mun hada da wannan magana ta al-hafiz ibn hajar yace wa ka annan nahya an ziyadati wannan zai sa mu fahimci da yace wala ta zid ala zalika dinnan ya ga Abdullah bin Amr yace laysa ala tahrimi ba hani ne na haramci ba sai ga eh, wato karka fahimci tunda annabi ya ce karka kara akan haka kenan in ka kara kayi haramto ba haka ake nufi ba da haka ake nufi as-salaf dinnan da ba su da sun tsaya akan kwana bakwai ba su ba su dora wa kansu a ƙari akan haka ba amma kaga an samu masu kwana uku an samu masu yini da dare wannan ya nuna ba su saba wa hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi ba ashe ba su fahimci wajibci a cikin sa ba ana fahimta da mu yawwa tunda asali ya hada abin ne da kudurarsa ya kalli lafiyarsa ya kalli karsashinsa da samartakarsa a lokacin gashi nan zai karasa mana ya ce kama annal amra fi jami'i zalika laysa lil wujubi hakanan kuma umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ka karanta a kaza kai kwana kaza a kwana kaza ka sauke to shi ma wannan umarnin ba na wujubi bane ne kun ga maganar malamai al aslu fil amri lil wujubi ko yawa. illa ma dalla alaihi dalilu ko illa ma dalla dalilu ala annahu yusrafu ila ma dunahu yawwa sai idan an samu dalilin da zai kawar da abin daga zama wajibi zuwa mustahabbi hakanan kuma al'aslu fi nahyi at-tahrim ko sai an samu dalilin da ya cire shi daga haramci ya mai da shi mai ko makaruhi tunda dai an samu annahyu to dama matakinsa ko dai ya zama nahyan ne jaziman sai ya zama haramu ko nahyan gairi jazim sai ya zama mene makruhi hakanan kuma wujubi in umarni ne jazimi ya zama mai wajibi in kuma gairu jazim ne ya zama mai ne mustahabbi an fahimci waɗannan na san ɗaliban ilimi suna gane ni sosai ina gaggawa ya ce wa ƙuri fadalika min ƙara'inil hali ana sanin wannan ne daga alamomi da suke tattare suke kewaye da hali allaci arshe da ilaiha siyaku wanda siyakin yake nunawa ma'ana in dai ka bibiye wannan hadisi na abdullahi bin amr za ka gane cewa umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba na wajibi bane yadda in aka bar shi an yi haram hannun da ya yi masa karka kara akan haka shi ma ba na haramci bane yadda in ya aika in ya in ya bar shi yayi wani abu saɓanin haka an gane abu yauwa ana fahimta sai ce ai su yake hadisi abdullahi amrin ya ce wa huwa nazaru ila ajizihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan din da ke cikin hadisin shine ya kalli raunin sa ne da gajiyawarsa shi yasa ya bashi wannan ashe da wani ne da ya fi shi karfi kila ba haka zai bashi ba an fahimci abu shi yasa in fatawa ta zo manzon Allah sun ya bai wani fatawa za ku ji a wani hadisin kuma an bai wani fatawar da ta saba wannan to wannan shine dama abin da yake sa malamai su kalli cewa ba hali ne na itilakin hala wahida ba a'a wani an kalli lamarinsa ta wannan bangaren an kalli karfa ne shi shi sa a hadisan da annabi sallallahu alaihi aka zo a tambaye shi ayyul a'mali afdal ko za ku ga ai wata ran ce wannan jihadi ko wata ran ce wannan eh, da'a ga iyaye wani ta ran a ce wannan sallar dare kowa an kalle shi wani da karfin jikinsa sai a ce jihadi wani mai rauni ko sai a ce ya tsaya a gida ya yi hidima ga iyayensa wani kuma ga ƙur'ani ce ka tsaya kai sallar dare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halayensu masu yi masa tambaya din to a irin wannan shi yasa dama ba a san malami ko ɗalibin ilimi a filin wa'azi ko a tsarin tafiyar wa'azi ya tsammaka wa mutane tilas hali guda ɗaya mu fahimta wa'azi daban ilimi da za a gaya wa mutane ka'idar halacci ka'idar haramci shi kuma abin da ake kallo daban Allah sa kun gane wannan mukyale shi yana da mahallinsa in ana nasiha ga yan uwa ɗaliban ilimi yace wa huwa nazaru ila ajzihi an siwa zalika fil hali aw fil ma'al Allah ya kalli gazawarsa ne a yanayinsa na yanzu ko kuma in ya dore nan gaba lamarin ba lalle ya zama ya iya ba to wannan shine ƙarshen maganar alhafiz ibn hajar dangane da wannan matsala ta sauke alƙur'ani allah sa mun amfana da ita ah, wani abu ɗaya da ya rage a cikin hadisin ko biyu shine ya ce a hadisin nan akwai dalili akan cewa laila ramadan afdalu min naharihi zaka iya cewa wannan hadisin ya karantar da mu cewa dare ya fi rana a watan ramadan dare ya fi falala ko tunda kun ga mala'ika jibrilu bai zo manzon Allah sallallahu da safa ba bai zo masa da rana ba bai zo masa bayan la'asar ba yaushe ya zo da daddare kuma bai taba sabawa ba kullum da daddare ke zuwa ashe a ramadan dare ya fi yini fa'ida hmm. na tara kuma shi ne zance na ƙarshe istihbabu taksiril ibadati fi akhiril umuri mustahabbi ne mutum a ƙarshen rayuwarsa ya yawaita ibada eh, a ƙarshen rayuwa mutum ya yawaita ibada daga ina aka gano yace limaja a fi sahihaini saboda abin da zo a bukari da muslim min hadisi aisha daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam na jibril cewa mala'ika jibril kana yu'aribuhu bil qur'ani yana zuwa yana suna wannan karatu na alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulla sanatin marratan a kowace shekara sau ɗaya zai zo ma'ana a watan ramadan zai zo ya ce wa innahu qad ni bihi al'ama marratain amma a shekaran nan sau biyu ya zo mun an gane wannan ya nuna Shi ne sai yake cewa wala ara al'ajala illa ba ya ce abinda nake fahimta shine ne ne ne kusa In ji manzon Allah sallallahu ajalinsa ne ya kusa shi yasa a wannan shekarar ta ƙarshe ta rayuwarsa sau biyu suke mu'arada a suke saukewa ƙur'ani a sauran shekaru sau ɗaya za a karanta daga farko har ƙarshe an gane amma a wannan shekarar sau biyu aka yi da aka yi sai da aka tusa wannan abun ya nuna lalle mutum ya yawaita aiki lokacin da ajalinsa ya kusa rashin lafiya ko da ake tsoron na ajali ne hakanan kuma shekaru in sun yawaita to a mai da hankali kan yawaita istighfari da yawan kusantar ubangiji ayyukanka da kake da zamanin samartaka kana ganin ka daɗe a duniya da ya shagalce shagalce da sauransu sai a bar su sai a koma a fuskanci tsayuwa gaban ubangiji gobe kiyama wanda ta kusa da shiga kabari da sauran abubuwa a yawaita ayyukan alheri ko a haɗu da Allah ta'ala cikin samun rahamarsa Allah ba mu taufi'i Allah ya sa ayyukanmu su zama sun dace da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙonka halin da wannan ƙasa take ciki Allah ka tallafa mana Allah ka yaye mana firgici da tsoro Kintsa kintsa da ake yi domin a cutar da mutane ya Allah muna roƙonka muna roƙonka ya Allah ka da sharrin masu kintsa-kintsa nan kansu Allah ka hana zartar da abin da ake tsarawa ya Allah muna roƙonka duk masu zuwa su cuci mutane a gidajensu su ƙona musu gidaje su kashe al'umma su sace al'umma ya Allah muna roƙonka Allah ka dakatar da wannan abu kowaye yake da hannu a wannan lamari ya Allah muna roƙonka Allah ka lalata masa lamarinsa Allah ka hana shi burinsa ya Allah in mai neman mulki ne Allah ka hana shi in mai neman kuɗi ne Allah ka hana shi Allah ka sa masa firgici da tsoro Allah ka hana shi nutsuwar da zai iya bada umarni a cuci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomi da aka kore su daga garuruwansu a jihar Zamfara da jihar Kebbi da sauran wurare da wannan abubuwa suke faruwa muna roƙon Allah ta Allah Allah mai da su gidajen su lafiya Allah sa su koma noman su da zumuncin su da sauran abubuwan kasuwancin su da fataucin su abubuwa da suke faruwa a Jos da dakatar da mutane akan hanya da kashe su ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan lamari Allah ka ba mu adalci a wannan ƙasa ga musulunci da musulmi ya Allah muna roƙonka addinin nan naka ne ba dan neman wata ɗaukaka ko duniya muke yin sa ba Allah kai ka samu muna roƙonka ya Allah ka taimaki duk inda musulmi yake ka hana a zalunce shi wanda ya zalunce shi kuma Allah ka mai da zaluncin nan kansa ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu mu zauna lafiya Allah ka haɗa kanmu da shugabanninmu ma'aikatan tsaro ya Allah ka taimake su duk abin da suka yafi ƙarfin su akan maganin ko yaƙar abubuwan nan da suke faruwa ya Allah ka sa su fi ƙarfin wannan lamari Allah ka bar mu mu zauna lafiya rabbana atina fid dunya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 abin da yake faɗa shine an ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfarin nan na bayan sallah daga sallah farilla aka gano shi in ba farilla ba ce ba sai kai ba wannan kuma haka ne kullum ka takaita kanka abin da ya zo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yake yi to ka tsaya a wasu wuraren kuma akwai umarni mutlak ka samu inda za ka yi wani abin da ba istighfari kana da lokacin yin sa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa shi ya yastaghfirullah wa tubu ilaihi aksar min 100 marra filiyo. yana yin haka don haka kai ma ka samu lokaci kai ta istighfari dan amma sigar da ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu ba kuma salaf ba su aikata haka ba yi ƙoƙari da sabawa da barin wannan hanyar ka lazimci ta annabi sallallahu alaihi da ta magabata tafi alheri a kowane lamari hmm, Allah ya ce mu wa alaikum salam. na eh na kana aiki na hmm. na lamarin kasaru ba magana haihuwa ba ce kaji lamarin kasaru ba magana ina aka haife ka ba ina zaman ka yafi yawa nan ne gidanka yawa duk inda ka je kai ba ko ne saboda ba nan ne gidanka ba ko da a nan aka haife ka in ka je ba nan kake zaune ba tafiya ce ta zumunci ta kai ka to za ka yi kaso an fahimci wannan yau lasan malam na kana ta daga hannu ne eh na na na'am na'am ma'ana da mahaifa sun dora ko a duk lokacin da aka yi magariba kafin isha sai kun yi izu goma na'am yanzu kun bar yaran ku ba kwa sa su na'am a ƙwararri gaske suna bin ku bashi e ko da ba wai ku lazimta musu izu goma tsakanin magariba da isha ba wannan zaɓi ne na malami da iyaye gwargwadon abin da za su iya yawwa wani zai iya masawa sha biyar wani kuma ya zama biyar kawai zai iya wani bakwai kawai zai iya ka kowa gwargwadon abin da zai iya tunda ba umarni ne ya zo aka yanke maka cewa kar ka wuce kaza ko ka ƙara kaza ba yawwa don haka dai abin da kai kake faɗa ne yanzu ga 'ya'yanmu mun bar su ba mu ɗora su akan abin da iyayenmu suka ɗora mu na saukar alkur'ani da bibiyarsa ba to sai tun da ka hango haka ka hankalto to sai ka ɗau matakin gyara insha Allah kuma dukan mu sai mu gyara mu ga yadda zamu zaunar da ƴaƴanmu mu sa su a makarantar islamiyya su tashi da musulunci nan da san musulunci nan da san Alƙur'ani nan mu lazimci wannan abu dan Allah mu ƙyale rayuwar wayan nan da talabijin din nan eh, za mu canza za mu canza insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce mu